su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dubun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a jirgin wannan lokaci su barka da dawowa a cikin wannan bidiyo namu na yau so bidiyo namu na yau yana magana ne biskan yadda za ka kara mafoton na haske so yanzu nan za mu mai da background din namu wato fondi kiran ya koma color rose ok hakan ne muka yi bukatattu ok idan kai ma kana bukatar ka mai da naka hakan ok yanzu nan za mu gwada muku yadda za ku mai da hoton naku rose sannan idan fuska ku tana da wasu kuraje duka dai za mu gwada muku yadda za ku na rotation su insha Allah ok filmarmon da idan ka shigo nan idan kana buƙatar rage hoton ka yanzu muna muna buƙatar da muna rage mai girma ok Would you like to drink juice? Juice? No, no, I don't have. Okay. yanzu bayan kun rage mai girma sai ku danna don kamar haka ok yanzu kun ga wannan wurin shine za ku zana haka za ku je ku nemo eh, artistic zerotuwa ok bayan kun nemo shi kuma haka mene za ku yi za ku cike shi gaba ɗaya ya koma dai san ok sai ku danna don bayan kun danna don za mu shigo wannan wurin a shi kuna gani nan ok wannan sai mu mai da shi da eh, trant ok yanzu sai ku dawo na wurin ambur sai ku shi 100% eh, ok yanzu na sai mu dawo wannan mai da shi trant ok kuma na wurin noir ku shi shi eh, 20 ok sai mu kuma wannan wannan za mu taba ok sai mu danna wannan gurin bayan mun shigo nan sai mu danna biskan wannan ja ok sai mu rage wannan ya komo zuwa trant shi kuma wannan kashi 20 ok bayan mun kashi 20 sai mu komo wurin wannan masara kenan ita da wannan ya koma sankant ok bayan mun kashi sankant shi kuma wannan kashi trant wannan ya komo van ok sai wannan shi matsawon 50 50 on a acheté comme à 30 on a été 20 ok c'est moi je wurin bula wannan sai shi 40 ok on a da trans ƙara wannan haske kuma zan sai bon ok sai mu zanna don sai mu kuma wannan gurin da shi kana gani sai mu trans vignette kashi trans shima, ok sai mu zanna wannan

mai karfi eh, sa mai kamar event musa siwa ok sa tu, ok bayan mun haka ne za mu yi kawai za mu danna wannan gurin sai mu da mu yi za mu liƙe wannan sai mu yi a Ok, merci beaucoup.